mita 93.1 nake cewa assalamu alaikum kuma ka san ajiya akwai ayyuka da suka sha gaban mu. kwarai da gaske ban samu zuwan mu tattauna ba amma na ji ku da kai da muhammad kuna hmm. cike gurbin abin da gaskiya ne aka sami dan tsaye ko hmm. kuma kullum shi yasa ake grooming din mutane hmm. wata rana ma masu sauraro kudin za su ji saboda ba don komai ba saboda ai shi akwai lokacin da tafiya take tafiya sai ka barwa na baya shi ma ya rike kambin saboda da wasu ne suke yi lokaci ya zo na su koma gefe su ba sababbin jini su shi ya sa kullum abin da ya saba ma kasa a gwiwa mukan halarci irin wannan shiri domin ku ku rika daukar izina da kuma gogewa da huruwa don ko ajiyan akwai waɗanda suka saurari shirin hmm. suka ce duk da baka je ba waɗanda suka kama su ma sun yi kokari ba su bar mu mun miya lami ba gishiri ba to wannan wani abu ne da na ji daɗin sa kuma yana fatan lokuta da yawa idan mu samu halatta wannan shiri ba hmm. za ku yi kokari maimakon a ji ba a ji mu ba hmm. to sai kuma ƙari ne na gogewa na yau da gobe wata rana za a wayi gari za ku rika bada misali da lokutan da mu muke cikin wannan shirin kowanwa za mu koma gefe inda tsawon rai mu ji ku lokacin da kuke yi muwa Allah ƙara da gaske to fadil bisa ga al'ada <clears throat> kamar yadda ka sani ko ana yi a gabanka kana gani ba na zuwa da guziri a kan mudu inda muke tattauna don ni mm. har in shigo cikin ɗakin nan ban san abin da sai min da abin da aka kawo mana labari sai abin da aka kawo kaga da na shigo ma me na ci gaskiya ne <laughs> na ce maka yau ban san abin da za ku tattauna ba don haka watakila kai mm. a cikin labaran da suka shura irin wanda kuka karanta a labaran ku na duniya ba za ku rasa tsantsinto mana wasu abubuwa da in kuka ɗauko su a matsayin maudu'i za mu kalle su mai fashin baki ta yadda mutane za su gamsu dan ɗazuma na hau a ta sauwa ko wani ma'aikacin high court da ake kira jamilu hmm. muna cikin babur ɗin to kusa da shi nake bai san ni bane ba <laughs> Allah sarki sai wani yaro yake cewa ai ya daɗe wato bai ga layin banki da aka yi na karbar kuɗin banki irin yau ba hmm. sai yake cewa to ai fasalin canjin kuɗin nan mutunan mun ilimantu da irin tsari da alƙiblar da aka sa a gaba ya ce wani ɗan jarida ba shi ya mana bayani <laughs> ya ce da na jahilci abin amma yanzu na fahimta sai da na kusa sauka na ce to ai kusa da bashi din kake Allah sarki daga nan sai dan yi tsalle ce ah yace kuma kaga haka ne dan shi kanshi wanda ya kai ni gurin mm. ba shi wanda na shigo din na zo ba mm. shi ba muna tafiya akwai wani ana ce masa Muhammad Ali Jambiro dan Raka Robas ne mm. shi ma muna cikin tafiya muna tattaunawa da muka je Gosulo sai na ga ya wuyu yana kallo na nace to kai ai hannu ake bayarwa na dauka shi direba ba baya yake kallo ba idan aka ba shi hannu gaba yake kallo sai ta to ai gani nake na ji murya kaman bashi dan bashi namu da yake fashin baki murya ba ta buya ce shi kada ku muna tsayawa nace nawa kudin kai ce Allah sauki ke kawai jawo <laughs> to wannan kaga daɗin da mm. muke ji al'umma suna sauraron wannan shiri kuma duk mutumin da ka ji an ce shi ya yi furicin cewa ilimanta yi daga abin da ake faɗa ya ce kakan ɗauko abubuwa da suka shafi najeriya afirka duniya ga baki ɗaya hmm. ya ce kuma da siyasar shugabanni na duniya da irin yadda ake shugabanci a kowane irin tsari na mulki hmm. ya ce a gurin ka na zauna a wata babbar jami'a yadda nake kallon ya ce kai barin gaya maka shirin mu tattauna tankare ke da jami'a ya ce akwai abin ma da ni da na yi karatu ban ji shi a inda ya kamata in ji ba amma na ji a shirin ku hmm. to kaga wannan yana nuna irin karfin suke ilimantuwa da yadda ake ji to yanzu fadil menene labarin mu na gaba to tunda ka dauko batun kotu a farkon shigowarka wanda ba ka da shi ma'aikacin kotu bari mu ɗauko labarin kotun da aka karanta a cikin labaran mu na ƙasa da na ƙetare da misalin karfe goma sha biyu wanda jamila ta zo ta karanta akwai wata kotun kola a nan gida najeriya da ta ba da umarni na wucin gadi da yake haramta gwamnatin tarayya hana yin amfani da tsofaffin takardun kuɗin nan bayan wa'adin da aka karawa kudaden na amfani da su kasan da bayan ranar 31 ga watan da ya gabata ne kuma sai aka kara kwana goma goma ga wannan wata na fabrairu yanzu aka saura kwanaki biyu goma wa kwanakin su cika to yanzu kotun koli ta ba da umarni na wucin gadi ga gwamnatin tarayya da kada ta hana amfani da waɗannan kuɗaɗe ba ba eh to ai ka san dama ita a labarin da ita jamila siyuji adam ta karanta mm. kotun koli ta najeriya aka ce a labarin yana kusa da kai mm. to ai ita kotun koli inda dai aka ce kotun koli to ai babu wata kotun take gabanta ita ce supreme court eh. wadda duk hukuncin da ta yanki eh. babu wata kotu da take yanke hukunci akan hukuncin kotun koli eh. ka san mutane saboda iya hikimar zance da balaga akwai sunan da suke kiranta sukan ce mata wai kotun daga ki sai <laughs> to sai nake cewa in ma za ka yi Allah ya isan ko hukuncin ake maka ba dai ka isa baka isa kai a gaban alƙala mm, sai dai a bayan ido sai dai in ka tafi can a wajen teburin mai shayi kana molanka mm. watakila ka ce Allah ya isa amma ba a cikin kotun za ka ce Allah ya isa ba kai ta shi kenan. dan haka kici mata supreme wato kotun koli wadda duk wani legal decisions wasu matakai da opinions na shari'a wanda aka yanke a kotun nan babu inda za a ɗaukaka kara inda a duniya ne wato fadil mm. ni nakan yi mamaki yadda shugabanninmu walau mantuwa suke yi ne rashin sani ne an sani aka danne ne mm. ni ban san komi ne ne ba a duk magana batun canjin kuɗi da ka sani a duniya da aka yi mm. babu wata ƙasa da ta yi canjin kuɗi da tsohon kuɗi idan ya je banki yake dawowa gida wajen mai shi in ban da mu ni na yi bincike ban taba ji ba gaskiya hatta a kananan kasashe na afirka hmm. waɗanda ba su kai rabin rabin mu kima ta fuskar girma da iko a siyasar duniya da girman tattalin arzikin ƙasa hmm. ban taba jin wata ƙasa da aka ce yau an yi canjin kuɗi ko an canja fasalin kuɗi amma a ce idan ka ɗauki kuɗin ka ka kai banki maimakon a baka sabo maimakon a baka sabo sai kuɗin ya dawo in banda najeriya ba inda na taba ji an yi haka kuma abin da zai baka mamaki a ka'ida duk inda aka yi canjin kuɗi to kuɗaɗen nan tsofaffi idan suka je banki to sun yi bankwana da cikin jama'a an gama da su sannan kuma duk inda aka yi canjin kuɗi akan buga sababbi sababbin nan da za a buga a cikin kuɗaɗen da aka buga mm. ya kasance cewa sun wadaci mutane a hannunsu mm. ko ana kashi las policy ɗin da ake faɗa saboda in aka yi canjin kuɗi ya kasance cewa kuɗaɗen da mutane suke da shi wanda aka nemi suka yi banki suka kai banki suka aji mm. sai kuma kuɗaɗen da suke zagayawa a cikin mutane a matsayin sababbi yau da safe na fito ina daidai kan hanyar da zan taho audu bakon na radio nigeria pyramid fm mm. da na je daidai banki mai tuluwa wanda ake cewa banki mai tuluwa shine first bank mm. fadil da na ga layin atm da mutane suna kai ni na ma daɗe ban ga layin da ya kai wannan ba sai nake tambayar kaina nake cewa wai akwai ranar da za a daina wannan layin kuwa saboda na kalli da mata da yara ƙanana wanda aka turo su da atm da manya sun samu gurare sun zazzauna kai sai ka ɗauka yadda ka san irin zama na jiran za a baka zakka ka san za ka ga mutane sun yi jingun-jingun kowa jira yake a fito a fara bayarwa amma wai atm ne kuma duk galibi kusan bankunan da kaje haka za ka ga mutane ni na kasa gane yadda to amma kuma kaga tun farko daga farkon yadda aka fara wannan tsarin mm. Mm. daga farko aka samu problem matsalar da aka samu shine babu yadda za a yi sababbin kuɗi ba su ishi mutane ba tsofaffin kuɗi a kai su banki tsofaffin kuɗi su dawo kasuwa gaskiya gobe kuma ɗan kasuwa ya sace karɓar tsofaffin kuɗi ya mai da su banki gobe kuma wani zai yi sayayya mai ajiya dama ai ka san tsarin banki tsari ne na yahudanci irin na bani isra'ila mm. in ka duba zaka ga cewa kai ne zaka kai kuɗin ka yau yanzu akawunta ka kai miliyan goma misali ko miliyan ashirin mm. da na tafi kana zuwa kai kuma sai a ɗauka ba eh, kai kuma sai a ɗauki da san wannan kuɗin in kana da buƙatar sa a ɗauka a baka saboda za a ɗauki interest a ciki da kuɗi yahudanci ne sannan kuma idan ka tsaya ka duba za ka ga irin waɗannan abubuwan da suke faruwa da an so tsarin mm. ba za a wahala ba daga lokacin da aka ce tsofaffin kuɗi sun tafi banki mm. ana ta tankaɗo sababbin kuɗi na faɗa a cikin wannan shirin a farkon lokacin da aka samu irin wannan eh, ƙadamin da muke kai mm. na ce idan da za a ce tsofaffin kuɗi in sun je banki sababbin kuɗi ne za su maye gurbinsu ba tsofaffin kuɗi su rika mai tsofaffin kuɗi ba to a ina ake tafiya a cikin tafiyar kenan ai babu ci gaba amma yanzu kaga da yake kotu ta dakatar na wucin gadi kotun koli to abinda za mu jira mu gani tun da ake mm. to sai a mutunta dokokin ƙasa kuma na sanin shugaba Muhammadu Buhari a cikin abubuwan da ya sha takaici kafin ya zama shugaban ƙasa ya ce demokradiya na fuskantar taskaro saboda yadda waɗanda suke da dama a madafin iko masu faɗa aji masu cewa a yi a yi a bari a bari hmm. ya ce ba sa mutunta dokokin ƙasar nan su suke fara karyawa su suke fara karyawa to hmm. kaga tunda yana da wannan makakin takaicin ganin cewa ba a mutunta dokokin ƙasa yanzu kuma sai mu ga yadda za a yi kotun koli ta yi magana. hukunci kudin nan za su ci gaba da kasancewa legal tender hmm. ba za su saboda ai idan ka lura in dai aka ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗin to amma banki duk kuɗin idan ya je gurinta in banki ta datse kofar bada su ba wai karɓar su ba a'a in kana da su ba kai asara ba kenan idan na fahimci hukuncin hmm. da kotun kolin ta gabatar cewa suna nan a legal tanda amma in sun je banki to kuɗin ba za su dawo wajen jama'a ba amma in yau matukar ma damar za ka je banki fadil hmm. a ɗauki waɗannan tsofaffin kuɗin a baka to ba a samu ci gaba ba to wannan mataki da kotun koli ta dauka na tabbata mutane za su ji daɗin wannan mataki illa ya abin da ya rage akwai wani abu da ake cewa litmus test mm. wato abin da ake kira zakaran gwajin dafi wannan hukuncin da kotun koli ta yanki zai zama zakaran gwajin dafi a gwajin gwamnati mu ga ta ina za a mutunta dokokin ƙasa abu kuma irin wannan matakin da kotun kolin ta ɗauka saboda ai ba wani mutum ko jinsin wasu mutane da aka ce ya fi doka karfi gaskiya ba kuma wanda ya fi karfin ta kamar yadda doka take hmm. ba wai a Najeriya ba a duk inda ka sani a duniya kai da yake gwamnoni ne kusan guda uku suka haɗu suka shigar da korafi ga ita wannan kotun koli dangane da wannan kwanan wata na goma ga watan Fabrairu da aka fitar wanda suka haɗu da yan rufa'i na jihar Kaduna gwamna bello matawalle na jihar kogi da bello matawalle na zamfara kenan da kuma yahaya bello na jihar kogi kotun ta ɗage wannan sauraron kara bayan wannan umarni na wucin gadi da sa zuwa ranar goma sha biyar ga wannan watan sannan kuma a daidai lokacin wasu jam'iyyun siyasa kusan goma sha hudu zuwa sha biyar suka bayyana cewa su in dai ba a dakatar ba za su kaurace wa zaben da yake tahowa wannan zabe na da yake tahowa nan da kwanaki goma sha shida masu kamar ban gane in ba a dakatar ba in ba a dakatar da me ba idan idan wannan idan ba hana amfani da tsofaffin takardun kuɗin ba za su kaurace wa yin zaben da yake tahowa a to ai wasu daga cikin jam'iyyun siyasa to ai na ga kamar ba su fahimci abin ba ai ba wai ci akai mutane su ci gaba da mm. hada-hada ka je banki a baka ai na riga na yi magana na ce idan banki ta daina ba da su ai ina za ka same su saboda duk lokacin da suka je banki ba za su dawo ba su kirkirarin da suke in har bankin ya tsawaita wa'adin amfani da tsofaffin kuɗin eh. to su za su kaurace wa zabe a wai in ya hmm, tsawaita in aka tsawaita amfani da tsofaffin kuɗin eh a ci gaba da amfani da su eh, wasu jam'iyyun siyasa a nan gida Najeriya kusan guda goma sha hudu eh a cikin sa akwai wace akwai manyan ba ba manya a ciki ah. ba bayyana jam'iyyun ba <laughs> to ai ba hmm. hulmin da za su yi wannan magana bane ba hmm. ai to inda ba a canza kuɗin ba fa gaskiya ne ka san ana maganar cewa manyan jam'iyyun siyasan su suke da kuɗi a hannu wanda za su iya amfani da shi su siye a ƙuri'un al'umma a yi zaben yadda suke so shi yasa mai bi su suke ganin idan an tsawaita bari bari ba su amsa in su hmm. ne masu wannan tunanin hmm. wannan karan yadda tsarin tafiyar demokradiyyar mu take kada mutum ya yi tunani ya ɓoye kuɗi a gidan shi zai iya sayan mutane lokacin da shugaba muhammadu buhari ya zama shugaban ƙasa nawa ya kashe ya sayi mutane mutane ne suka siye shi mutane ne ma suka siye shi to ya mm. kamata mutane su yi la'akari da irin wannan mu ka mm. kallon abu a doro irin na fahimta da ilimi da aka dauko wannan magana zaben a labaran da akwai shugaban hukumar INEC da suke bayyana cewa wannan sabuwar na'ura ta Bibas da aka shigo da ita wacce an gwada ta bayan gwajin ta kuma akwai wani abu da suke bayyana cewa idan 'yan banga siyasa ko 'yan daba suka yi yunkurin sace ta a wannan zaben to za ta rufe kanta iya ƙuri'un da aka zaba kuma duk zaben da aka yi da ita ba zai zama ingantaccen zaɓe ba za a irga shi ba. ga bullo da wannan tsari na amfani da bivas din nan. Ai yana nuna wa waɗanda suke tunanin cewa za su yi almundahanan ƙuri'u. Mm. Kullum masu batun sayan ƙuri'un nan da wanda suke sayarwa kowanne kiɗan kaman zaki. Hmm. kuma laifi ne ma a kasa da sayan ƙuri'a da kai da ka sayar da wanda ya saya dukkan keta dokar ƙasa don laifi ne sayan ƙuri'a da sayar da ƙuri'a hmm. kai da ka sayar kamar cin hanci ne da wanda ya bayar da wanda ya karɓa duk masu laifi ne a gaban doka hmm. don haka ne kullum nakan cewa matasa abin da yasa nake cewa matasa saboda na san su suka fi saukin a yi amfani da su akan wata bukata hmm. wanda wani dan siyasa yake gani bari ya amfani da matasa ko wajen banga ko wajen batun yadda za a zo a rika in ana zaɓe a firgita mutane a zo da makamai a so da abubuwan da za su firgita mutane hmm. na faɗa a cikin wannan shiri na ce na'urar nan ta bivas wadda aka shigo da ita hmm. duk yadda ka kai koda da ifriti kuke abota <laughs> fagil baka isa kai zaɓe sau biyu ba in ka je aka ɗauko data ɗinka da duk wasu information na labaranka hmm. idan ka dangwala ƙuri'arka akan jam'iyyar da kake so hmm. nan take kafin kiftawa da bismillah wannan dangwalan ya je rumbun ajiyar ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wadda ake kira inec ya je wannan saba ɗin in 'yan daba siyasa su rugo sun ɗauke akwatin su ruga ai kamar mutum ne ya saci akwati da maciji a ciki kasa ci ba ya kama da akwatin <laughs> saboda ai ba ba ita na'urar ta rufe kanta kamar yadda aka faɗa kwarai da gaske ko batun magana su kananan jam'iyyu ko jam'iyyun da ba faɗe su ba wanda mm. suke tsoron za a yi amfani da kuɗi dan a danne su mm. na ga wani hadari ya taso a ƙasar nan wanda mutane sun fara farga da gane alƙibla da gane mayaudara da gane masu amfani da kuɗi wajen neman ƙuri'un mm. mutane kuma ƙarshe wanda duk ya amfani da kuɗi domin ya sai ƙuri'ar ka ba mutumin kirki bane ba na sha faɗa irin wannan program ne wanda duk amfani da kuɗi domin ya sai ka. Hmm. ba wanda zai hidimta al'umma ba ne baya da kishin ƙasa baya da ƙaunar ƙasarsa hmm. in ka yadda da matsayinka ka yadda da karɓuwarka a wurin jama'a na fi ganin abin alfahari a gare ka al'umma su ce suna yin ka a doron farin jinin da Allah ya baka hmm. ba farin jinin kuɗin da ka mallaka ba yanzu duk wannan tsitsitsin da ake da kuɗaɗe a banki kuɗi na wuya mutum ya je atm ya kwana tun asubar fari baya da tabbas a ce kai ne na ɗari da uku da sha a layi kai ne na ɗari hudu a kan layi kuɗin da kai ka ajiye kuɗin ka naka ne mallake kuma wannan adadin da kake faɗa ba ba adadi ne wanda ba in ka je da safe ko da rana ba adadi ne in ka je da duku eh, duku shi ne zaka ka bashi ai da ce asubar fari ka san kiran mm. sallah asubar farko gaskiya ne gaskiya ne to in ka duba zaka ga cewa waɗannan kuɗaɗe wanda ta ake magana ai talaka ne ya rasa su da ni da kai ne ba mu da wannan kuɗi kwarai da gaske akwai wanda yanzu inda za su gaya maka abin da suka mallaka me yasa aka zargi wasu daga cikin manajojin bankin kwarai da gaske da cewa ana hada baki da su ana daukar billion ban din gaba ɗaya wannan motar bankin a tafi a yi fakin ɗinta a gidan wani attajiri ko gidan wani mai mukami a sauke masa a yi juye kai ka taba ganin wanda ya isa a banki yana bin layin ATM ko a cikin bankin ma da sai mu yamu ai mu yamu ne ya mu bayi to saboda haka idan muka tsaya muka kalli wannan abin mm. a demokradiya mm. da irin yadda mutane suka fara wayewa mm. ai mun kai muna kan hanyar wata tafiya mai bada mamaki wadda mutane yanzu sun kullaci waɗanda suke so su amfani da irin kuɗaɗe domin su yaudare su a siyasa ai yau halinka ne zai kwace ka nafsi nafsi ɗin siyasa ake ciki yanzu mutane yanzu ya kamata dama su gane duk wanda ya ce zai mulke ka ya amfani da kuɗi ba wanda zai maka mm. aiki ba ne ya sallame ka ya sallame ka ta ayyukan da kake tsammani yan kuɗin da zai baka ya baka irin aikin da zai maka a asibiti mm. ya ba da irin gudunmawar da kake tunanin zai baka a bangaren ilimi ya ba da gudunmawar da zai baka a fannin noma ya ba da gudunmawar da zai baka a duk wani fanni na rayuwar dan adam wanda aka saka kyakkyawan tsammani cewa shugabanni ga irin yadda aka tsammaci za su hidimta wa mutane yan kudin da aka baka an sallame ka kullum nakan yi addu'a nakan tuna abin da gwamnan farar hula na farko na kano hmm. alhaji muhammad abubakar me ke ya sha faɗa ni dinna yana cikin yan jaridun da muka je har cikin falon gidan shi hmm. lokacin da yana raye aka yi masa tambaya aka ce your excellency kai a ganin hmm. ka a matsayinka na wanda ka goge da siyasa da kuka ga kuma duk wata irin kitimar ta demokradiyya da kuka sani a gida da wajen duniya hmm. menene babban matsalar siyasar najeriya ya ce ai najeriya ciwon ajalin siyasa ne kamata ina gurin ya faɗa aka ce ƙara bayani ya ce ciwon ajalin siyasar a nan shine tun da kuɗi suka kasance su ne makomar demokradiyyar hmm. ya ce to kashi ya game mana ya ce wanda baya da kuɗi duk irin ingancinsa da nagartarsa da kwalitinsa ba za a zaɓe shi ba za a zaɓe shi ya ce kuma duk mutumin da ya baka kuɗi ka zaɓe shi ya ce ai ya sallame ka ba bukatar ka ce zai ba eh, aiki ai ba wani aiki ya gama maka aiki mm. tunda ka yarda waɗannan ɗan abun da ba zai kashe maka kishirwa ba an je mm. gidanka an baka gida an jefa ledar omo dan 200 nan an ce ga nan in ji honorable wani a ba mata ka te wanki ta wanki da za ta fito maka da tsummokaran ƴaƴanta da kayan shimfiɗa fitsarin su ba zai isa ba ba zai wanke su ba kuma a nan gurin in ka karba an jefa miki a tamfa da hoton dan siyasa a jiki kin daura a tamfa kin tafi layin asibiti kin tafi kasuwa yayin da kike yawo da atamfan nan da hoton shi biki gane ba tallar dan takarar kike a shi kwarai da gaske shi nawa ya baki ya kamata ya biya ki kuɗin da kuɗin tallama da kwan shi ma kika a cikin atamfan da kika daura <laughs> gaskiya ne to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da kullun abin da ya kamata mu kalla kuɗi ba shi bane makoma jam'iyyu da suke kuka su bari ko da ba yanzu ba an hau kan gabar da mutane za a kai gargarar wayewar da za a daina kwalamar manyan jam'iyyu na tuna maganar da injiniya rabi musa kwankwas ya faɗa ya ce da jam'iyyar pdp da jam'iyyar apc ya ce tagwaye ne wanda suke liƙe a junansu abinda ake cewa conjoined twins wato wannan ya gogi wannan wannan ya eh, gogi wancan aiki suke tare abin da ya wannan shi ya wancan shi ya wannan waɗanda suke cikin tafiyar wancan su ne su suke cikin tafiyar wannan ya ce to me bambancin su yace yace ya kamata mutane su fito su rika mm. gane cewa wai karfi da girman jam'iyya ku rika kallo akwai jam'iyyoci da yawa waɗanda a cikin su wanda ba su kai waɗannan din ba za ku samu suna da mutane masu quality da kima da daraja bari in da mm. kalmar tasu da isa ba faɗa mm. yace wanda kuma za ku iya ɗaukar su a matsayin abokan tafiya wanda in tafiya ta tafiya fadil za su yi muku abin da kuke tunani amma wani saboda baya da kuɗin da zai baku yana da nagartar da zai baka mulki amma baya da kuɗin da zai baka ka yadda ka karɓi mai kuɗin wanda baya da nagartar ka aje eh, nagarta a gefe ka ɗauki yaudara da son zuciya to ta ina zamu ci gaba a in kullun a cikin irin wannan tafiya zamu tafi to babu ranar da zamu tsaya a tashar da kowa muke so ya sauka to baba bari mu leka sashin mu na tallace tallace mu karbi sako wala Allah idan mun dawo sai mu duba ga fannin ilimi yadda abubuwa da yake ƙara tabarbarewa tun bayan annobar sarkewar numfashi kafin ita akwai yajin aiki bayan ita akwai yajin aiki da aka sha ɗalibai da dama wanda suka kammala sakandare suna ƙasa ga jami'o'i ana ta neman shiga wasu gurbin ma babu wasu guraben sun cika kuma gashi yanzu magana da ake wanda suke neman jarabawar utme jami'in hukumar jam din ta soke kusan sama da mutum 800 da suka yi rijista sakamakon sojan gona da suka fuskanci an yi wajen rijista za mu je mu dawo mu karɓi sako idan mun dawo za mu tona wannan lamari kafin mu tsallaka kasashen ƙetare.